صلوا آه، على النبي الكريم Musa ina ruwaye ne ba da na yi min shaitan rajim لهم بين يدي عذاب شديد من قريب صدق الله العظيم <clears throat> وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونصلي ونسلم على خير مبعوث خير قائلين سيدنا مولانا محمد القائل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 Bismillahir Rahmanir Rahim mun fara da sunan Allah mai rahma mai jin kai Allah ya muna rahma Allah ya muna jin kai a wancan mako Allah ya taimaka mun doko karatu game da batun annabi da kuma da'awa da yake game da kawurai da irin zantutuka da suke yi masa da kuma neman karyatawan tashin kiyama da wasu eh, da kuma shirka da suke kai Allah ya yi zantutuka da yawa game da su kuma ya ba annabi tasliya ya yi hankuri game da wannan hali ya kai Allah madaukakin sarki yana ce ma annabi ba kan kami suka fara ba eh sun fara tun annabawa da yawa haka suke karyata su daya bayan daya saboda shi kajirance su kan ainin karyatawa da suke yi ma karshe sun duba su ga kaman karshen musun da suke yin na yayi zai kasance gare su na azaba da walakanci da zai cika da su ka yi hankuri ya muhammad sai yau allah ya ce ne kulu ka gaya musu faya, ya muhammad eh, ba komai kake bukatan su da su ba innama a izukum ina yi muku gargadi ne ina yi muku da'awa ina kiran ku zuwa ga akida na eh, Ubangiji da ya Mm-hmm. hiya ita ce me mm, shi ne duk abin da za ku yi ku tabbata ku saya zuwa ga Allah madaukakin sarki ku yi abin nan li'ajili eh, ikhlasi ya shiga nan kenan ko me za ka yi ka yi shi saboda Allah eh, masna isnaini isnaini da kuke fada wa furada da kuma daya daya eh, amma duk da haka sun ma A eh, arziku to sa'an nan ku yi tunani cikin ababa da kuke fada na shirka kuna hada Allah eh ku yi tunane domin ku gano ku san kaman cewa ma bi bukun jinna ai ma min jinnatin babu wani hauka da rikici ehe da shirme da yake ya tabbata ga ma'abocin nan naku manzon nan naku shine muhammadun sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya tabe shi na iskan aljanni ko kaza kaza kaza garau yake mhm Halwa yau ya Muhammadu ka gaya musu, zancen Allah kenan, kamar Allah da kanshi ke gaya musu game da annabi. to amma ina suke ganin Allah ya za su yi su fahimci to sai annabi ya zama tarjumanin Allah ehe amma ai kan annabin ake tabbatar da magana sai ma duk da haka sai Allah ya ce to su sani fa in ma hu eh, shi annabin nan da kuke karyatawa kuna zantutuka na banza fa ma huwa illa nazira eh ba makaryaci ne ma huwa kenan ba ma haukaci ba shirman me ba mai boka ba ne wani abu ne face nazirun face shin nan mai gargadi ne gare ku fa gaba ga Allah ehe mai gargadi ne yana muku gargadi ne ga barin bautan turayenku gumakanku da kuma shirme da kuke yi Hmm. baina yadai kusan ga nan gabuwa kadan eh, ai kibar nan gaba kadan in ba ku bari ba fa azaba mai sanani zai tabbata gare ku a gidan lahira a cikin gidan lahira sharadin kenan in asaitumuhu idan kun saba mashi na, nan ma da meri ya udu ila Allah wa ya udu ila Rasul kowace ka dangana ma. daidai ne domin ai manzo suke saba ma sun saba ma manzo kuwa ai sun saba ma Allah eh amma sharadi duk wani abin da kake yi ka tabbata kai ba ka tuba ba to shine azaba zai cika amma in ka tuba sharadin shikenan taballahu alai eh saboda shi shi tuba yana nan kofan Allah har lokacin da mutum zai fita cikin hankalin shi duniya yake ko lahira to lokacin an kulle mai kofar tuwa. Mhm. saboda shi in kun tabbata kuna so su ba masa to nan gaba kadan azaba mai tsanani zai tabbata gare ku gaya musu haka ya muhammad Mm. nike muku kira da nike muku fa ma sa'altukum ban roke ku ku bani wani albashi ba eh ku bani ladan aiki na ba don ai ba ko kuka sa ni ba ba ko kuka aiko ne ba eh eh ne shine na me zari gargadin da nike yi muku nan da idar da manzancin Allah nan ban ce ku bani komai ba ko ku biya ni ba ka gane ko mutum bai sa ka ke ba ka ce mai ya biya ka wani abu a ban bukatan mai wurin ku min ajiri na lada da za ku bani mhm. fa huwa lakum wannan taku ne ka gani ko da ya zama naku roke ku ku bani wannan ladan ai bi ma'ana ba zan tambaye ku wani albashi akan inzar gargadin nan da nake yi muku ba kaga nan ba kawo taushiri ba saboda ba su bukatan taushiri na eh na mumine ne gargadi da ake muku sa wata wannan ban bukatan komai gare ku uhm. eh, Ina ajiriya babu wani lada da zan tambaye mhm. babu wani lada da zan tafiyar da za ku bani illa alallahi face ga Allah madaukakin sarki shine mai sakayya ma sawabi ke. Eh. shi Allah nan kuma eh shahidun mai shaidawa ne kan komai da manzon Allah nan ke yi muku yana ganin abin da kuke ciki yana shaidawan kuma abin da yake fade muku gaskiya ne mm-hmm. eh a ataliu ka gani ina san kaya bi ilmi sidiki da ilmi na gaskanta na eh to halwa Allah ya ce ya Muhammad ka gaya musu karka gaji eh abin da suke faɗan karka gaji ka dinga gaya musu kullu ka ce musu inna rabbi cewa ubangijin nan nawa da ya aiko ni eh, ubangijin nan yana gefar da me gaskiya ne eh, zance ne na gaskiya ya aiko ni nike gaya muku mhm, Nike sako zuwa annabawansa duk annabawan da Allah ya aiko suna zance ne kan gaskiyan da Allah ya aiko su wane ne Allah na siffan eh, Ubangiji nan nan masanin gaibi ne abin da ya faku gare ka shi ya san shi ku shi zahiri ne wurin shi mhm. eh, duk abin da yake ya buya eh, daga eh, gabarin halittan shi shi allah na abin da ya buya cikin sama ne ko kasa ne ko cikin ruwa ne ko cikin kasa ne to allah shi masanin wannan abin ne na'am allah halwayo yana cewa ka ce ja alhaku gaskiya fa ya bayyana shi ne musuluncin na ya bayyana a gane ko Uhm, wa uhm, abin da yake je bayyanar da karya duka shine kahurcin da musuluncin kenan to ya bayyana uhm. da abin da yake je komo eh, bayan ba ya samo shi ya kashe shi kuma ya komo da shi eh, Allah nan shi ke yin wannan musuluncin na ya zo ya bayyana waɗannan gaskiyan duka baki daya. Eh, babu wani alama kuma da ya saura gare shi in gaskiya ya zo ba alaman wani karya shirka eh sai dai kai da kaje ka kirkiro ma kanka wani magana halwayo Allah na zance da Muhammad don ya bashi tasliya eh kai nake son ka fade musu ka gaya musu fa na bace ni ne mai boka ni ne kaza wannan ba ruwanku in dalaltu idan ma na karkata gabarin gaskiya eh misali kenan ai bacewa ne to annabi ba batacce ba ne eh ko ke ganin ya karkata gabarin gaskiya ko ba gane ba to fa inna ma Eh, na karkata ne laifin shi kaina yake bi mana karkatan da na yi ko batan da kuka ga na yi ban bi ku kan al'adan bautan iyaye da kakanni ba kuna ganin wannan shine bacewa na karkata na to in ma na yi kaina na yi mama eh ba ruwan ku ciki ah, eh to ka gani ko shine ya ce mini eh to ya zo cikin sababin nuzul ina kenan eh an samu wai kawurai sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam eh me yasa ka bar dina abaika kaga ya tafi sosai ko aha me yasa ka bar addinin ubanninka kakanninka eh, da suke yi su hubala ta uzar eh da suke kai ka zo baka bin wannan me yasa eh da sababin haka bawo sababiya eh to ka bace ka karkata kenan tunda baka bi inda iyaye suka bi ba Abinda suke nufi dai eh, Allah ya ce af ashir me suka yi to kai gaya musu eh, idan har. wato bata ya sadu da ni ya kai gare ni kamar yadda kuke riyawa eh, to ai narkon azaban kaina ne eh, ne eh, menene dalali narkon azaban da za yi ai ba kan ku za yi mama ba na ne mhm. bai cutar da wani na abin da kai kanka kai za a yi mama bai cutar da wani na Ka gane ko? Mhm. To sannan wannan ya kamata mu kula kenan. Ehe, lahira ba daukan wani a ba wani, laifin wani a To ka ka bar ni kan haka. Mm-hmm. To wanga jawabi mu ma kenan tunnan. Eh, in shi bai gani alherin ka ba to ya kama nashi. Eh, in ma bata nayi wannan magana na ne ba na ka bane. To ka Eh, kaji gaya musu halwa yau wa inni tadaitu in ma na shirya kuma ne eh abinda ba ku son kenan in ma shirya nayi to to yana cikin abinda ubangijin nan na wa yake aiko mini ka gane ko da shi nake tafiya shi ne haske na in ma kan shiryan nake eh, shi na ƙur'ani da yake saukarwa da hikima da ilimi da hikima da yake aikowa eh, wane ne ubangiji na ubangiji na mai ji ne amma ba da irin namu kunni ba Eh, mai jin kira ne mai jin addu'a ne ko me kake yi Allah na ji Koreban eh, kuma kusa da kai yake fa yana kusa da kai amma ba irin kusan wanga ba kamar da dan uwa kai a ah, eh, Allah ya gaya muku mafi kusanci ma ana akrabu ilaikum na hablil warid to wanda ya kai wannan na batun kusa kuma kenan mhm. ya Muhammad tasliya kenan eh ana ba annabi hankuri har wa yau ya naso kaga ya musu ya Muhammad sai Allah ya ce walau tara ya Muhammad eh ya kai da za ka gani Allah na fira da Muhammadu ke ehe kagan muhatab gane ga shiga an Allah muhatab ke eh, walau tara da za ka gani ya Muhammad eh, lokacin da waɗannan jama'a kawuran nan naka za su firgita su rikice eh lokacin tashin kiyama tasowansu za su tashi a firgice eh wallahi za ka ga lamari mai ban mamaki eh da za ka ga ban mamaki eh in ba su ne nan suke tsawo da kai suna ta tada hanci suna taima wadansu su ababen nan ba eh lamari ne mai ban mamaki mai girma kuma to saboda shi za ka tabbatar babu wani kubcewa da za su yi gare mu eh kyale su su dinga yi ina za su eh mun so mu damke su nan mun mun so mu damke su lahira eh ina za su kubce su tafi mm-hmm. eh ai ba za su kubce muna ba eh suna dai fada dai ne don shi kai yi hankuri duk inda za su komin nisan gifafa kasa za ta sauka mhm. a ba ma nisa ba nan gaba kaɗan za dandamke su ne eh kaga in nan ma duniya ne wurin yaki kenan an damke sun ko ba damke sun ba ka gani an kakkashe su ka gani har annabi ya zo yana tambaya yanzu me kuka ce ka gani sai na mura ya ce ba su je ya ce sun fi kaje ka gani ko eh nan gaba za da damke su ne eh nasara ya zo maka ya muhammad ka ma su to آمنا به Bayo Allah, da aka faɗi haka shi kenan wa kaluku eh, wa afa'aman na bihi. Eh, She suka ce to, yanzu yadda <laughs> muka ga lamarin yake na fa'aman na bihi mun imani da shi. bi muhammadin bayan wurin imani ya wuce hmm. awul ko kuwa mu yi imani da ƙura'anin nan kaga duka dai kame kame ne in ka imani da muhammadu kurun ai ka imani da ƙura'ani ka imani da allah to ka gani to Allah ya ce to ya Muhammadu ai kaji kaji shirme su yau ne suka san su yi imani da kai ko su yi imani da Qur'ani menene illan yin imanin su wai don a komo da su duniya to shine Allah ya ce to kaji wa anna lahum at-tanawus ina komowa zai tabbata gare su kamar yadda suke nufi arruju'i na ilal iman ina za su samu wannan alwawun nan wa bil hamzati tanawushin ka gani ko eh, tanawul samun imani bi tanawus ya za su yi tanawul samu imani da za su yi bayan imani ya wuce in ka ta nan ka koma lahira ai kenan ba batun imani ba abin zalla komai ya stop Eh, ina zan samu komowa min makanin bai'i daga wuri kuma mai nisa fitansu nan zuwa su koma duniya a yi imani ai wuri ne mai nisa kuma ba ko kun zo ma ba duniya kuma eh, eh, ka gani ko yana da nisa an mahallihi bigirin da za ku koma ku yi imanin na izihum fil akhirah me yasa aka fada ka don lokacin ai suna lahira don shi inda za ku koyi imanin nan wurin an tashi ko kun je ba wurin nan ga kuma ba <laughs> wurin ku yi imani ku yi mini nan wurin sakayya ne don shi kai ka da ka kuskura ka kai mene ne kai wasa na har ka shiga ke shi kenan ba wani excuse eh ba wurin ba wurin imani ba ne nan ne wurin imani da musulunci da aiki da komai amma can wurin sakayya ne saboda shi ka gaya musu eh wuri da nisa na'am mm kaji menene dalili bayan sun kawurce da shi da can ba eh a nan duniya cikin duniya wurin ake son ku yi imani da shi ku lamunce mishi to tun wurin kun kawurce nan za ku zo kuna batun wani imani hmm. ويبادرون eh, daga wuri wanda yake mai nisa a gani ko inda yake babu ba san wannan wurin ba ai bi mana ka gani eh, abinda ilmin shi ya faku gabarin su kenan shine gaibatu eh? Mm, ba'ida eh, eh, menene dalili lokacin da suka ce ma'annabi muhammad eh, ai huwa sahirun ku kyale shi mai dabo ne a kai aiwan mawaki ne ka gani ko shi kuma lokacin wato mawaki suna ganin shi kamar mutumin banza ne maroki maroki ne mm-hmm. kahinin kuma ai mai boka ne Eh, abin da ya zo da shi nan boka ne saboda me suna ganin masu bokansu duka irin lamari da suke ciki sai suka jangina shi shi ma nashi bokan kenan mm-hmm. ya zo cikin ƙura'ani sun ce sihirun ke eh, sha'irun mawaki jahanatun boka boka to ka gani to saboda shi kar a doki boka ko mu'giza ko auliya ko karama auliya ana dangana da boka akwai bambanci kwarai kwarai kwarai ka gane ko mm-hmm. muna da menene mu'giza. wannan na annaba akwai karama wannan na waliyai kenan sa'an nan kuma sihir dabo wannan na menene yan sihiri kenan wilayensu kenan sannan ga kahan yan boka amma kar a doki wilaya a ce boka ko sihiri a wannan bai dace ba ko a doki mujizan annabi da na annabawan to amma can shi suka doki mugizan annabin nan kamar boka boka eh, abin da ba sani ba mai shi yayi kaza kaza ka gane ko wannan bai dace ba mhm. Allah ya ce wa wayo bayan wannan abin ya tabbata suna ciki wahila bainahum shay asari tsakaninsu eh, eh, wa baina ma yashtahuna da abin da suke marmari su yin na na komawa zuwa imanin na a an sare tsakaninsu eh, ba su ba imani kuma Hmm, ka gaya musu sun ma ba su ne farko ba aka yan gabansu manyansu shagabanninsu suka yi ma annabawan suka yi ma auliya'un eh shi aka yi aka aikata shi da waɗannan suma haka aka yi musu lokacin da suka ga azaba suka ga menene eh shi aka sare imanin gabarin su shine ashiba bi ashiya ihim manan dai shugabannin su manyan su eh jama'an su cikin kahurci eh gabanin ma kai ka zo kai annabi ka zo hmm. kama annabi ya tambaye ya ubangiji yaya aka yi haka ya ce ai sunan kanu sun kasance cikin shauku kwarai da gaske muridin cikin kuma kwankwanto kwarai kwarai da gaske ba su ji ba su bi eh, an jirance su an lallashe su duka ba su yi to tun da sun mutu da wannan kuma ai shi kenan dama lahira gida biyu aljanna ga masu bi ehe wuta kuma ga ne marasa bi hmm, to kaje mokiyin eh, wannan ya abku fi ribace cikin kwankwanton da suke yi hmm, cikin abin da suka yi imani da shi hmm, amma ba su shirya ba da hujjojin da aka ba su nan duniya amma da suka kai can sai suna neman su amince da imanin nasu yi eh, amma nan ga ake bukata Allah ya iya muna gani alhamdulillah allahumma Yeah. سبحانك ah. الأنكار ah. ba mun kare ba ko?

Ibrahim Niyas wani Abdullah yana cikin salati ga Rasulullah a cikin yabonsa da kirari da da'awa da shehu ke yi zuwa ga aƙida ta musulunci zuwa ga aƙida na tabbatar da sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku kuma aƙida na soyayya zuwa ga Rasulullah. cikin ne farko har zuwa har fulfa da muke ciki maulana shekhu ibrahim inda muka zo muka saya yana gaya ma duniya ni ibrahim domin ce muku shehu bai kiran kanshi shehu ibrahim yake kira domin wai ba ya tambaye shi kai ne shehun afirka ya ce haka suke faɗi haka ba shi ya faɗi ba haka suke faɗi Ka ga ladabi to me shehun ma kenan ya faɗi haka kai da kake aro kuma fa ba kira ka ba kai hushi <laughs> ko ba ne ba eh to amma bai shehun da kan yana gudu ka gani ko to Allah ya sa mu dace don shi shehun doki dai kauna dai ne eh kana so a ce mutumin kirki kai kaza kaza dan kauna ba laifi to amma kar ka doki sunan ka je ka dinga aikata wasu ababa da bai gano ka ba baka san wannan ma babbar na eh don a ce lalle kai shehu ne ko kai malami ne ko kai waliyi ne to barna kenan amma a kira ka shehun kauna ne ai ehe to kaga shi ne shehun da shi. an kira shi mai haka suke faɗi ka gane wata rana sani awwalo abin da ya gaya musu a baya ya tara su cikin muhadara ya ce to yanzu da abin da yake so ne muridai baki daya mu zamu na mu binciki sunan da za mu sa mu shehu kaji ai babban magana yayi mu binciki sunan da za mu sa mu shehu ya suka ce a ah, wani kuma suna za mu sa mu shehu ya ce a ai yanzu kowa shehu ne kowa shehu ne to in an kira shehu ma sai ka rasa shi namu shehun ake nufi <laughs> kowane ake nufi to kaji yadda shi ya musu da'awan ke don shi ya kamata kowa zo cika hankalin shi ka gane ko Allah ya sa mu dace to saboda shi maulana shehu ibrahim ya ce me inni ko ni fa masoyi ne ni fa mawaki ne amma na manzon Allah ni hadimi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya na ci na kwanciya na wallafa na eh sana komi na ni hidima ni ke ma manzon Allah banda kaina saboda shi ko ba yaushe za ka samu fu'adi zuciyan ganawa mutawafu mai kai kawo ne kamar yadda mai umura ko alhaji yake kewayen mai ka'aba to haka zuciya na take ta me take take wayo tana tawafi kan ina ala da hadi yau annabi shine kaban shi akan hadaran nan na muhammadu hadi Eh, ko ba yaushe yana gaya wa mutane nashi akidan ke to mu ma sai mu yi koyi kenan kar ka fita fast fast fast fast eh kai ka tashi rana da ma salati da in ba don albarkan tarika ba eh wani salati da yamma wallahi zaka same shi ta wayi gari hal rana ya fadi ba samu salati wurin shi domin maganan shi ko harkan shi bai kai ya yi salatin wurin ka gani wadin ma an kira muhammadu bai san ma an kira ba ka gani ko eh, da shi ba babban ni'ima eh, muka samu ga babban ni'ima ka gani ko baka yi ba baka yi ba rana daya dai ka yi istighfari nawa eh rana daya kai mai da hamsin muna zance kan hanya da talatin dari kullum wannan ne ka gani ka yi salati nawa eh dari biyu da hamsin ba ka yi ba ba ka yi ba ke nan to balle kalmatul a musharrafa kullun nawa eh, wannan wanda ka doki alkawari ke nan amma wanda yake zuwa a matsayinka na musulmin kawai eh ya zo maka cikin la ilaha illallah ko ka ce inna lillahi ka gane ban da waɗannan to amma wan alkawalin nazarun da kai ka gane ko to ka duba shehu ibrahim ya ce zuciyar shinka mai tawafi ga hadaran annabi sallallahu alaihi saboda shi shehu ya ce ku kare mai salati salatin Allah da gaisuwa ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Eh, shehu ya ce ni da kuka gani ban aikatar da wani aiki in gefar da wani aiki a tahawwafu laha ina mai tsoro gare ta an karba ko ba karba ba a'a ba wani domin ina kan islama ina kan sunna kuma abin da zai na na san right na ne to tsoro me zai ban tsoron wannan aiki mhm. har wayo salatin Allah da gaisuwan Allah ya tabbata ga Rasulullah salati na mm, da muke mikawa zuwa ga hadaran Allah eh, hadaran annabi da kuma gaisuwa da nake yi hadaran manzon Allah a'a ai a atasharrafu biya da ita ne nike samun daukaka da daraja amma na manzon Allah ashe shehu ya ba mu marika kenan yawan salati ga rasulullah yawan gaisuwa da manzon Allah zai baka daraja da mutunci da komai eh, Allah ya muna wannan to Salatin Allah da aminci ya tabbata gare shi shi annabi Muhammad. Kai, shehu ya ce jama'an duniya ni fa ina son manzon nan manzon na elif girmamawan manzon kenan sananne ne kuma ina son manzon nan awane manzo shine ya kawo alhashimi don ya zama wadihan gare ka an ce rasulul hashimi ai baka wani tamba ba kuma eh, ina son shi eh kuma ina yabon shi kullum ina son shi ina kara kuma yabon shi hmm. salatin Allah da amincin Allah ya tabbata gare shi eh, ko ba yaushe tafiyar zamani cikin salatin nan kuma ya bibiyi zamanin nan misali ga shi yau ba shehu ibrahim amma salatin shi har yau yana aiki kamar shi ke yin nan eh har zuwa ƙarshen duniya to kaji madad dahari kenan kuma ban da wani aiki fau na daga salatin na da gaisuwan annabin na sai dai kuma in dinga buga littattafai fi janbi'e al'amin a cikin sassan nan hadaran nan na muhammadu al'amin eh, littattafan shehu duka batun annabi ne son annabi ne kirarin annabi ne batun sunan annabi ne da komai siffofin annabi ne duka da shi ke yi to ka ganin ce kawo usannif muna da menene eh, musannif muna da muallif musannif yau dai mafi yawa malum ma ban ma ba shi daya daya akwai eh, su buga littafi ba da an dauko maganan wani an saba to shehu yana da wannan ehe cikin fahimtar shi ya buga littafi amma bai ce kamar yadda wani ya ce eh sai dai in ya zo cikin mai wallafa to wannan aka samu in an samu kuma yana makin wurin eh, magana kaza da aka yi kaga mu'allif ke shi mu'allifin ka buga da kaya ka dubi littafi ka cire wan ka cire wan ka zo ka gama kai ma ka littafin ka mu'allif ke amma musannifu dai ya yau ce dai daya eh, kowa kame kame <laughs> ka gane da shi ya ce usannif eh, ya proud kan shi sa'an nan kuma na biyu shi ya ce me siran Allah da amince ya tabbata gare shi to ka gani duk da haka kuma ina tattara wani yabon nan na hashimiyo wa u'allifu shan wallafa littafi da shi yabon da wani ya yi? yabon da wani ya yi? yabon da wani ya yi? eh cikin sabai a akwai madawoyin annabi shi doko shi ya gangama to wanga mu'allif kenan kaji duka ina yi maulana shawar ba. Siran Allah da aminci ya tabbata gare shi. Eh, Ma'anan ina ƙefar da haiki na da ya kamata a kan min wargajewan ruhban shine yin ruhbanawa yahudawa kenan kiristiyawa kenan ehe a gane shi gefar da haiki na na zantutuka da hujjoji akan gwargazar da su eh. eh, kirami salatin nan da amincin nan ya tabbata gare shi tare da alayen gidansa ali baiti kenan waɗanda yake masu mutunci masu daraja wasadi da kuma sahabansa to ka gani akwai ali bait akwai sahabai akwai ihwan duka annabi ya yi zance kansu ka gani ko sahabai ai sun tambaye shi da annabi ya ce nan gaba yan uwa yan uwan mu sun bayyana ko hali ya kai cikin wani hadisi da muka karanta ko na wane ne har sahabai suka ce ah ya rasulullah kai kana eh alasna ihwanak eh ba mu ne yan wanka ba ya ce a ku sahabai na ehe amma yan na nan gaba za su zo to ga da abin ma ya shige mu zai ga to tun ba su zo ba ya rasulullahi ba kai yayi za ka yi ka gane su ko ba ka mu kai ba ga ni she muna misali da me dabba mai farfarin kai da gabobi da komai ehe to mu kenan al'ummar to ka gani Sa'annan kuma alaye su yan gida kenan dangin gida matan shi yayan shi yan uwansa ammansa ga su abbasu ga su jafaru ga su aliyu ga su ga su ga su alibaiti kenan sa'an cikin muhimmancin ga na fatima ga matan ga su menene aka samu hassan da hussein to ka gani sharifan kenan har yau duk wani sharifin da za ka samu duniya duka karkashin su cikin jinin su ne to kaji gatan da Allah ya ma annabi kenan amma 'ya'yan ciki ba su rayu ba ka gane ko ba su rayu ba mata waɗanda yake nashi na ciki ba su haifu ba ko ba gane ba amma sai wa ce fatima kawai to saboda wanga sirri kar a ce annabi ya bar duniya ba mai ba ba jika ba dangi ba komai sai zama ita fatima domin sauran duka sun gabata fatuman kawai ta saura eh, ne ko to shi kuma da sirri je zo an nema an nema annabi bai ce komai ba sanda ya doki ya ba ali mhm, min ka ilaika ke ya hata tin nuru mutansa mhm, tun da ma shi ali ai dan gida ne kuma annabi ya rene shi ka gane ko kuma ubanta ne amma aure na tsakani aha ka gane da yake shi da menene eh, eh, su ne daya ayuwa ba ga shan gaggaba kuma ka ke da bibo oko <laughs> <laughs> to kaje allah ya za mu dace sallallahu alaihi alaye kenan mm-hmm. eh, ina wannan yabo da gaisuwa matukan zamani eh, matukan kuma alhazai sun yi tawafi su yi haji su je su saya arfa matukan an yi wannan to salatin nan na annabin nan ya gudana kan haka gani to koyaushe aikin hajji ake yi salatin nan na shehu yana bi koyaushe alazai za su yi a arfa salatin nan na shehu yana bi ka gani ko Allah ya ba mu cikin masu danin ka Allahumma salli ala Mm-hmm.